muna nan dai a ci gaba akan bayanai akan matsala ta farfadiya mun muku bayani akan yadda junnu ke sabbaba ta da irin yadda suke da kuma alamominsu da za a iya fahimta kai tsaye cewa matsalar ta junnu ce tun daga yanayin mafarkai da kuma guri guda uku da muka ce junnu ke zama akwai ƙwaƙwalwa sannan kuma akwai zuciya da sauransu to hakika baya da haka akwai wanda yake ba na jinnu ba ne akwai na kwakwalwa wanda ita kanta abubuwa da dama ke sabbabawa a matsalar da take faruwa akwai wanda yake na zafin zazzabi ma'ana typhoid idan ya yi chronic yana sabbabawa shi ma na kwakwalwa ne sannan kuma akwai na accident ko kuma buguwa kai ya bugu a samu toshewar wata jijiya shi ma wannan ba na jinnu ba ne na kwakwalwa ne sannan kuma akwai wanda yake na rashin cima mai kyau ko kuma doguwar jinya idan mutum ya yi jinya doguwa ya daɗe a cikin wannan rashin lafiyan shi ma yana iya samun wannan matsala ta farfadiya ta convulsion wanda yake ba na junnu ba ne to amma da sannu za mu muku bayanan alamominsu da za a iya fahimta alamominsu da za a iya fahimta cewa wannan na da alaƙa da kwakwalwa ko kuma na zafin zazzaɓi ne ko kuma na buguwa ne da sauransu musamman na zazzaɓi an fi samun shiga yara ƙanana wanda ake kiran shi ma jaundice